النبيين واشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين بارك يا السلام عليكم ورحمه الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci wanda ya dace da litinin sha uku ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina dan ci gaba da karatu mu je idan ba manta mun je karshen suratul luqman a suratul sajda yau kuma za mu tafi farkon suratul ahzab haka ne ko suratul ahzab sura ce madaniya kuma ita ce jerin sura ta talatin da uku cikin surorin alkur'ani mai girma hadisi ya tabbata cikin musnad na ibn hibban da kuma wato muslim na abu dawud da sayalisi da waɗansu malaman sunna ubayy bin ka'ab ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ɗaya daga cikin almajiransa tsammaninka suratul ahzab za ta kai adadin ayoyi nawa a da sai ce ke eh, ina tsammanin kila za ta kai aya kaza ko za ta kai aya kaza sai ce ko alama har yanzu da ka ba ta hankinta ba wallahi da suratul ahzab adadin ayoyi da sun kusa daidai da mutum amma yau a shaga wancan haya gobe a shaga wancan haya gobe a shaga wancan haya har da kai inda ta tsaya yana da cikin ayoyin da aka shafe da din ba a jin karatun da yanzu a ce kuwa ce ta su idan zanaya farsu mu kuma albatta sanaka da min Allah wallahu akbar da haka da sura ce mai tsawon da su amma cikin rahmar Allah da ganin damarsa sai ya shafe wani bangare na suru na ayoyin da da babu su yanzu waɗansu hukuncin na nan waɗansu kuma an shafe suna roƙon Allah ya mana gamdakatar wajen fahimtar ma'anonin tafsiri mai Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا التي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي يا كيوانا النبي من جرما اتق الله كتلي دوبوش ka bi umarninsa ka hannu daga abin da ya hane ka wala tudil kafirin wal kar ka yi biyayya ga kafirai haka kuma kar ka yi biyayya ga munafikai inna allaha kana aliman hakima lalle Allah ta'ala ya kasance masani sannan ko mai hikima al'amuran wannan aya da ita cikin makamantanta irin aya da za ta cewa annabi ka ji tsoron Allah ko ta ce da shi karka ya kaza ko ta ce da shi yi kaza galibi malamai suka ce umarni ne ake fuskantar da shi zuwa ga annabi amma wanda ake nufi da zancen al'umma al'ummarsa mabiyan. don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai tura dokar Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya san ba zai sa'a da kafiri ba Allah ya san ba zai sa'a da munafikai ba amma tare da haka sai ya rinka hana shi ba wai ana nufin titin ba ana nufin mu da ya kun al'umma mu mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ku wattabi ma yuha ilayka min rabbik sannan kai biyayya ga abin da aka yi maka wahayinsa daga wurin ubangijinka inna allaha kana bima ta'maluna kabira lalle ubangiji ta Allah ya kasance kabiran wato ainihin gwani dangane da abin da ku kuke aikata wa tawakkal ala Allah wa tawakkal ala Allah وكفى بالله وكيلا وتوكل على الله كمك دوبرك ألا تتمدك لأن أمرك ألا تيني ذكالك وكفى بالله وكيلا ألا ياك سحب دوبرو وانت أو تنسد الأمر يزوفي ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الزاد تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأقوالكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أخبث عند الله فإن لم تعلموا وكان الله غفورا رحيما ما جعل الله لرجل دقي وبنجي تعالى بيتقسن يا ونمتن سيبا من قلبين بكتابي kowane mutum ka zuciya ɗaya gare shi fi a cikin cikinsa ko a cikin gangan jikinsa wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhunna ummahatikum ubangiji ta'ala bai taɓa sanya mata yadda kuke musu zirai zihari ba su zanto su ne iyayen ku waɗanda suka haife ku wa ma ja'ala adiya akum abuna akum sannan ubangiji ta'ala bai taɓa sanya ƴaƴan aro a matsayin ƴaƴa daidai da na ciki ba zalikum qawlukum bi afwahikum waɗannan zantukan ku ne kuke faɗa da harsunan ku wallahu yaqulu al-haqq ubangiji ta ala shi ke faɗin gaskiya cikin al'amura wa huwa ji sabil kuma shi ke shirye da mutane zuwa ga tafarki da daidai don haka ud'uhum li aba'i ku kiraye da sunan mahaifansu maza huwa aqsatu inda Allah shi ne adal a wurin Allah ta'ala fa in lam ta'lamu aba'ahu in ko ba ku san mahaifansu maza din ba fa ikhwanukum bid din sai ku ce da wani dan uwa na cikin addini amma ba za ku jingina shi zuwa ga wanda ba shi ne ba ya jinsa ba wa mawaliku ko ka ce wala maulana ne wato in tattan wa na ke wa laysa alaikum junahun bihi ba ku da laifi cikin abin da kuka aiwatar bisa da kuskure walakin amma inda laifi yake ma da amma da kulubukun abin da suka tanku suka yi da ganganci wa kana Allahu ghafurur rahima ubangiji ta Allah ya kasance zakuran wato mai gafara sannan rahiman ko mai jinkai duk waɗannan ayoyi dan fitar da wani abu na hukunce hukunce a ciki farko dai ubangiji ta ala ya nuna kowane ɗan adam zuciya ɗaya gare shi babu wani ɗan adam da yake da zuciya guda da haka dole ko dai ya ji maganar ka ko ya ji maganar ka muna yin magana mu biyu in muka ce dole ya fahimta lokaci guda ba zai iya yiwuwa ba dole ne in yi shiru don ya fahimci ka ko kai kai shiru don ya fahimci ka ko ba haka ba sannan mata yanda ake musu zihari idan kun yi wa mata zihari shine siffanta su da mahaifanku mata ba shi ke nuna shi kenan sun zama mahaifanku mata kan ba shine ma'anar wa ma da ja'ala azwajakum allati hunda kuma ummahatikum su matan da kuke musu zihari wato ba ta zama daidai da iyayen mata me ake nufi da zihari a da a lokacin jahiliya laraba suna da wata al'ada shine idan mutum yana son ya azabtar da mutum yana son yi wa matarsa ba, sai ce da ita anti alayya ka zahari ummi eh, din nan yanzu daidai da mahaifiyata da zarin ya faɗa haka to ta zama haramun gare sai ya zanto tana zaune ita ba mai mutu ba za zuwa yanzu ba wani aje ya aure kuma ga shi ba halin yanzu ya ci gaba da zama da ita dan haramun ne kuma ya ci gaba da saduwa da wallahu yasma'u tahawurakuma lalle ubangiji ta ala ya ji tattaunawar ku abinda suke da kuma kai an saka kamar ka inna allaha sami'un basir lalle Allah kuke sarki sami ne mai ji sannan ko basir masani dangane da abin da mutane suke aikata ko kuma kace bai gani ne dangane da abin da mutane ke Aisha Allah ta kare ta gare ta sai sarki ya tabbata ga ubangijin da jin sayyar wace komai da komai jin sa kai ko ina da ko ina take nan matan nan ta zo nan baiwar Allah nan ta zo tana faɗawa manzon Allah kukanta wallahi ni da nake gidan ni da nake kusur ɗakin ko kusa da ita wani abin da ta faɗa ma ban ji ba amma ga ta Allah ya ji min fauke ta bai samawa daga saman samman ta bakwai ya ji abin da ta faɗa sai yace kad sami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tasfihi to sannan sai Allah ya cigaba da yin bayanin Allah zalikin allazina zahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatuhum in ummahatuhum illa allati waladanahum وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور lalle waɗanda suke wa matarsa zihari mutum ya ce da matarsa ke yanzu kamar mahaifiyata ciki gadon bayan ki kamar gadon bayan mahaifiyata hannunki kamar hannun mahaifiyata ko kaza ɗinki kamar na mahaifiyata duk wanda suke wa matansu wannan ma hunna ummahatihim matan nasu ba sa zama daidai da mahaifansu in ummahatuhum illa allati wa lam ba su da wata uwa a duniya sai wanda su durkusa ta yi su da haka wannan zance ne wa da la yaquluna na munkarar al-qawli wa zura abin da suke faɗa dangin zance ne abin ki wurin Allah kuma zance ne na ƙarya sai dai kuma inna Allah la abuwar gabo Allah mai abuwa ne Allah mai gafara ne in za su zama takai na neman a gafarta musu na neman a yafe musu sai sai gafarta musu to sai za a ci gaba da bayanin me yaman akan idan kana neman a yafe ma in kana neman ka ci gaba da komawa wajen matarka wallazina yuzahiruna min nisa'ihim thumma yaquduna lima qalu فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلك توعدون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطيع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم sai Allah ya kawo mataki idan mutum ya siffanta matarsa da mahaifiyarsa tabbat ta zama haramun gari. duk da bata zama mahaifiyarsa din ba amma kuma ta zama haramun haramun ne yake zai sadu da ita yake zai kwanta da ita yake zai shiga wata rama da ita a matsayin matar aure yanzu in yana bukatar ya dawo yi nadama yayi da na sani me ya kamata yi to shi ne sai Allah ce fa hariru raqabatu min qabli an yatamassa sai yantar da baiwa mummuna bawa ko baiwa mace ko namiji mummuna sai yantar da shi kafin ya zo ya ci gaba da kulawa da mata ko saduwa da mata idan ba ya da abin da zai yantar da baiwa mummuna menene zai yi sai ya azumin wata biyu a jere ba ta ba fashi har sai ya kammala da ya fara idan ya kasa yin azumin wata biyu a jere saboda baya da lafiya saboda yana da ulcer saboda yana da wata cuta da za ta iya hana shi juriyar yunwa ko kisruwa menene zai yi fa ita'amu tsina, miskina sai ke da miskinai sai gwargwadon abin da za ka ci su koshi a yi ne mutum daidai har mutum idan ya yi haka to sai dawo ya koma matarsa wannan an lallata su kenan dan nan gaba kare sake faɗin wannan mugunyar kalma din don da kalma ce Allah ce wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura to wannan shine hukuncin zahari dukkan wanda ya zahari wa matarsa yake ne ko ba ma ya kwatanta matarsa da mahaifiyarsa ba ma wai mahaifiya ba kadai ya kwatanta matarsa da mahaifiyarsa ko dukkan wata matar da haramun ne ya aure ta kawarwa kamar kanwa yake an ji alayya ka zari ummi ko ji alayya ka zari ukhti ko ka zari ammati ko ka zari khalati ko ka zari binti ko zari ummi min raba'a ko ukhti min raba'a duk ya shi ka da ta da mahaifiya ko yarka ko kanwarka ko yarka ko jikarka ko kanwar mahaifi ko yarka ko kanwar mahaifiya ko yarka duka waɗannan ai haramun ne ka aure su to idan ka kwatanta matarka da su kana nufin zihari to wannan ya zama zahari ba za ka ba za ka ci gaba da zama da matarka ba har sai ka je ka yi wannan kafara din ta daya daga cikin hanyoyi guda kun fahimci wannan da kyau ku bi hankali kar ku tambaya sai na kare kar ku tambaya sai eh, jerin tunanin sai ku yake sarkar sai kuma komai ya hargitse sai mun sake kuntowa kuma ko ba haka ba da haka sai ku bi abubuwa a hankali to wannan shine hakikanin zihari kuma shine hakikanin yadda kika fara baya da haka ko da mace bata cikin muharramanta. amma ita matar haramun ce a kanka yanzu zawa'un haramun halatta abid ko kuma haramun mu'akkad duk da haka in ka kwatanta ta da matarka shi ma ya zama misali in kana nufin jihadi ga wata wata kan titi a jana biyar kace ba zan iya babu na ba bayan halaka ka ta ba amma yanzu haramun ne tunda baka biya daki ba ko ba haka ba sai ka kwatanta matar ka ce matsayin ki matsayin wannan matar aure na yanzu ni matsayin wannan matar aure ka yanzu to matar ka mata zama haramu kayan jihadi wannan shi ne zance mafi inganci cikin zantukan malamai akwai malaman da suke cewa a'a wannan salat ne ba salat bane ba jihadi shi ne zance mafi inganci jihadi sai ma dole sai kai kafara ce mun bai zo da kyau ya rage kuma ta iya ganin wata mace wannan baiwar Allah a musu ɗaya da mahaifiyarta tana nufin kama wajen kyauta tana nufin kama wajen launin fata tana nufin kama wajen murmushi tana nufin kama wajen tufafi tana nufin kama wajen fushi ko wajen haƙuri wani tana nufin wata sifa cikin sifofi ba ka nufin zihari ya zama zihari ba zihari ba su da ce mafi ingani Don zihari niyyar sai ku baka yi niyyar zihari ba inda mana amalu akwai malaman da ke cewa wannan zai hari ne amma gaskiya wannan ba zai zihari ne ka wanke ka musu da yata sai ka yi haramun ce ne sai mutum yanzu kai zihari ne idan ka fata da matarka da yarka ka musu da yata aka ce me kake ji da kuma su kace ta fuskar halitta ma'ana idan ka ga fuskar su yi kamar da juna ko wajen rashin hakuri ko wajen kyauta ko wajen rowa ko wajen zuciya ko wajen juriya ka kwatanta shi da wata tuka kawai wanda baka nufin abin nan amma idan aka ce me kake nufi da kamar zaujiha yace yadda ita take haramun haka ma ita ma take haramun ne ya zo ne kenan jihadi dole inna wala abadu bi niyyat wa inna li kulli mrijin wanda shi ne ka'ida to wannan shine dan abin da zan iya faɗa mana dai in muka ce za mu kawo masail na zahari gaba daya wallahi sai mu kare darasin yau kuma gawa amma dai wannan shi ya kamata mu sani yanzu dan mun yi gaba mun sake samun wata ayar mai alaka da wannan sai mu ƙara fada da wani abin da mu faɗa mu da haka da haka kuma har zuwa me kake so ka ce wannan nan waje me kace ciyar da musulmi guda su in rana ta yi kai ya halatta in kai rana daban-daban ya halatta almuhim a zama musulmi su ci waye kuma nan wajen me ce. wanda ta yi gaba da mahaifiyarta wannan ba zai ba ne ba ka fahimta ko sai dai in ka yi yanzu da hari ka ce kai wacce ta yi gaba da mahaifiyarta matar ka kana nufin ta yi gaba da mahaifiyarta kana nufin yanzu yadda mahaifiyarta take haramun wurin ka haka take to ya zama zihari in ka yi rikon haka a inna ma lamaru duniya, wa inna ma ka dauki wannan hadisin a matsayin ka'ida wa ma ala azwajakum allati tuzahiruna minhunna ummahatukum ubangiji ta'ala bai sanya matan da kuke musu zahari ba daidai da mahaifanku mata abu na gaba wa ma ja'ala adiyakum abna'akum adiya jam'i ne na da'i da'i shine kasance da sai kamar da shi da ka je gidan marayu ka ɗauko ɗa ka rene sai ka mai da shi kamar ɗanka sunansa zai sunanka aliyu sai ka ce sunansa zai da gudu aliyu daga yau kaga ka yi ni kenan mayar da ɗan wani a matsayin ɗa to wannan ɗaɗin da za ka mayar ɗan aro a matsayin ɗa ɗan da ka ɗauko gidan marayu ko ɗan wanka ko ɗan ɗaninka ko ɗanyarka yarka da aka baka riko ka mayar da shi a matsayin ɗa ana kiransa da sunanka to shine Allah ce wa ma abu na abu su wannan ƴaƴan na aro ba daidai suke da ƴaƴan ku da kuka yi ba ko alama ba haka kuke ba yanzu abin nan da kuka yi shi ma ya zama munkar ne ya zama zuwa ne idan an kai ka riko wajen kanin babanka sai ya sa ka makaranta sunanka Aliyu sunansa zai dage ce maka Aliyu bin Zaid sai ka ce a'a ba sunan babana Zaid ba kila sunan mahaifina Ibrahim kila sunan mahaifina Mahmud mahaifina sunan sa kaza sai ka ce ni suna na wani dan wani ka'ida kenan ba za ka san sunan kanin babanka ba ko wan babanka ba shi idan ya kika ba ya sa maka suna a haka ya yi laifi kai ma idan ka bari sunanka ana kiranka haka kuma ka yi laifi duk ba wanda zai wani ba yanda za a kirayi mutum sai da sunan mahaifinsa kowa a duniya ana kiran su da sunan mahaifinsa wa ma ja'ala abi iyyakum abna'akum su ɗayan arodin nan da kuka mai da su yaya ba ɗaya ɗin ba ne ba zalikun kaulukum bi abuwaikum ya'yan rubutun nan ba ya'ya bane zalikun kaulukum da wani ku cewa ya'yan ku ne kaulukum bi abuwaikum maganganun ku ne na babunan ku amma ba haka abin yake a wajen Allah ba wallahu yaqulu al-haq Allah shi ke faɗin gaskiya wa huwa yahdi sabil shi ke shirarwa zuwa ga tafarki madadaci me ya kamata ku yi ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah ku kiraye su da sunan mahaifansu kar ku kiraye su da sunayen huwa aqsatu inda Allah shine adalci wajen Allah ko da yake aqsatu ala wazni af'alu siga sai ta af'alu tafdil wato kenan zai nuna in kun kiraye su da sunan wancan ma adalci ne amma kiransu da sunan mahaifansu shi ya fi adalci ba haka ai suke kiransu da sunan mahaifansu shine adalci rashin kiransu da su ko bai zama adalci ba da haka nan mun af'alu af'alu tafdil laysa ala babi dan af'alu yakan zuwa wanda ne yake da tafdil kamar da ke cewa kamar na rijalun an amuta fa in amut fa tilka sabilun lastu fiha bi awhadi ay lastu fiha bi wahidi wa in muddat al aidi ila zad lam akun bi ajalihim idza ashta al qawmi ajalu kaga bi ajalihim yani bi ajilihim duk nan gurin baya nuna tafsiri ud'uhum li aba'ihim aka aqsatu da Allah kiraye su sunan mahaifansu shine abin da ke su wurin Allah da Allah ya so rusa wannan al'ada da mutane ke sai ya kaddara manzon Allah ma sai da ya yi ta ya zo ta laraba a jahiliya duk wanda ya sayo bawa bawan ya bashi awa zai yi cewa yau na mai da shi dana abin da ke bukata shela sanarwa ya jama'a wani da yau ya zama dana zai ci gado na zai ci gadon sa jama'a kun ji shi kenan duk duniyar larabawan jahiliya ta yadda da wannan ya zama ɗanka to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu Zaid bin Harisa wanda asalinsa bawa aka kawo shi an farauto shi da aka saka bira su da yake da aka kawo shi maka sai wani mutum ya sayi daga baya ya fada hannun Khadija matar annabi daga baya Khadija ta ba shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya manzon Allah ya dakin aba ya ce la yace ya jama'a da Zaid ya zama sunana ya zama dana zan gaje shi zai gaje ni don haka daga yau a daina kiran su zaidu bin Harisa ya zama zaidu bin Muhammad daga yau sunan sa zaidu bin Muhammad aka yake kiran sa haka har ya zuwa lokacin da Allah ya saukar da wannan aya ya rushe wannan al'ada da Allah ya saukar da wannan aya ya rushe wannan al'ada sai aka koma ana kiran sa zaidu bin Harisa da su. na ce kowaye mutum ba za a kira shi da sunan kowa ba sai sunan babansa yanzu kuma sai kusa sai na ce mata ma ba ku fahimtar yaran ne kowaye a duniya mace ko namiji ba za a kira da sunan kowa sai wa sunan babansa saboda Allah ya ce ni ud'uhum li abaihim kuma ka zo ka ce mata fa kaga wannan kamar tahsilul hasil fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum idan ba ku san mahaifansu ba to ku ce musu dan uwana cikin addini ko ka ce masa maulanta idan yantar da shi Allah ce walaita alaikum fi ma afsadu bihi babu laifi cikin abin da kai kuka yi bisa ga kuskure walakin ma ta amma da kulubukum sai dai fa abin da kuka yi na al'a'a na danganci to shi ake kama kursi wa kana ma ghafurur rahima ubangiji ta ala mai gafara ne sannan ko mai jinkai ko ma ka ba za ka kira ba za ka kira da sunan ka ba sai da kira da sunan babanka. kiran mata da sunan mijinta a ce wanta wane a ambaci sunan mijinta a madadin babanta wannan shi ne a wurin kirsan muka koya an gane ku turawan mulkin mallaka da suka zo suka bar wannan kayan gadon adam aka gada sakamakon karatun boko a gaji wannan amma ka'idar musulunci da sunan babu da zai kira ta na taba samun matsala a filin jirgin saman Kano wata rana zan yi tafiya ne da iyalina na ce iyalina na aka ce ba iyalina ba aka ce saboda na aka ce wai gashi a cikin passport ɗinka ai ba a ga suna na ba a ciki da ce yi sunan babu ta ne ka'idar ta musulunci ba a kira muhajirin arha ulul arham suke da dangantaka ta jini kuwa ba'dhum aula bi ba'd sashin su ya fi kusanci da sashi fi kitabillahi cikin hukuncin Allah ta'ala min almu'minin wal muhajirin sama da dangantaka ta imani sama da dangantaka ta hijira illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa sai fa in kun so ku aikatawa yan uwanku ko majibinta na barin wani sashi na alkhairi kana zalika fil kitabi masdura wannan ya kasance rubutacce a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala abinda wannan aya take nufi matsayin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ka ga girman sama da kake ganin girman kanka ka so sama da kake san kanka Umar bin Khattab yace ya manzon Allah wallahi ina kaunar ka a duniyar nan sama da komai sai fa kaina manzo Allah ce da sauran kenan ba kai imani ba har yace wallahi ya manzon Allah ina kaunar ka a duniya sama da komai har ma kai na na fitar kanka sama da ni manzon Allah ce al'ana ya umar yanzu ne aka samu cikakken imani ya umar annabi aula bil mu'minina min anfusih wa azwajuhu ummahat matan annabi an ce mahaifa ne gare su ta wace fuska mahaifa ne wace irin umuma domin akwai umuma diniya akwai umuma diniya shine aka ce umuma diniya wato mahaifa ne ta fuskar addini haramun ne wani ya auri matan annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ce wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada baya halaka ku ce za ku auri sa bayan ya bar duniya to amma killatuwa da su ba ke banduwa da su ba shin ya halatta mutum ya kadaita da matar annabi irin yadda ya halatta ya kadaita da mahaifiyarsa a ce ba yadda mutum ya kadaita da mahaifiyarsa ya laifi to idan mutum ya kadaita matar da matar annabi ba haram an gane ko da haka Allah ce wa idza altumuhunna mata'an tas'aluhun min wara'i da a ashe kana abu wani iyaka ke amma za a ce dan za ka je gida ka tambayi ma yadda wani abu fasalu fasalha min wara'i da da ce umuma ce diniya ba umuma diniya ba umuma diniya wato kasance wata uwa wadda ta haifa amma umuma diniya kasance wata uwa ta fuskar addini wadda hukunci ne Allah ya bayar kamar da shi kansa annabi tun da kansa sun zama iyaye to shi annabi zai zama mai wannan shine bi dilalatul iltizam ko dilalatul ishara ko dilalatul iltizam kamar da malamin usulul fiqh suke faɗa to amma kuma Allah da kansa ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alim sai nan gurin ma malamai suka ce ubuwa din da Allah ya kore yace ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum ubuwa ce tsiniya kasancewar shi ya yi mu wannan shine abin da Allah ya kore amma kasancewar ta uba ta fuskar addini wannan kuma yana nan a musulunci tunda matansa sun zama to iyaye a wurin mu mai dilalar da su za mu lalle shi zai zama uba gare mu a addinance ba ta fuskar dangantaka ba kun gane ku abubuwan mace tsakanin abin da kore da kuma abin da aka tabbata to wurin da Allah ya ce wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'd da farkon musulunci yan uwantaka ta musulunci kadai na sawa ne shiga da wani dangantakar musulunci na sawa ne shiga da wani ko da bayan mutuwar wani to daga ba sai Allah ya ta wannan hukunci ya wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd wanda akwai dangantakar jini bayan musulunci sashen su sun fi cancantar cin gadon sashi fi kitabillahi haka abin yake a cikin littafin Allah min almu'minin sama da mummunai kadai wanda kawai dangantakar imani ce ba dangantakar jini wal muhajirin sama da muhajirai kadai wanda dangantakar hijira ce kawai tsakanin su dangantakar jini illa an tafalu sai dai ku din kun ga dama ku aikata wani ma'rufan abu na tsiri kyauta kyautayi ila auliya ku zuwa ga yan zuwa ga mummunai wanda suke wajen mutane murum in kun kana da rai ka so kai wa mutum wasiya to wannan ya halatta dan uwanka da na musulunci mutuwa ta zo maka sai ka ware sai bisa uku dukiyar ka ce ko da bayan na mutu a ba ware ko da bayan na mutu a ba su ware da zarar ka mutu kafin magada su samu rabon su sai an warewa wannan sa to kaga an hana cikin gado amma kuma an halaka kai masa ma'rufi shine illa an tafa do ila awliyaikum ma'rufa kana zalika fil kitab masduda ya Allah وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم iz akhadna min annabiyyin tunawa al'ummar ka lokacin da muka rike alƙawalin annabawa mithaqahum wato muka rike alƙawalin su muka rike alƙawali daga annabawa wa minka kai ma mun rike alƙawali da kai wa min nuhin haka annabi nuhu alaihi salam wa ibrahim da annabi ibrahim wa musa da annabi musa wa isa ibn maryam da annabi isa sallallahu alaihi wasallam dukkan su Allah ya alƙawali da su bisa ga dukkan da safa tashhadu wa alba'akum min al-jahili Allah ya yi alkawari da dukkan wani ba annabi da aka taba turowa cewa in rayuwarka ta yi tsawo zuwa lokacin manzon Allah to za ka ajiye littafin ka yi imani da Qur'anin zaka za ka ajiye sakon ka yi aiki da sakonka tun da shi zuwa ga alam wanda yake shi ne kowa ba zama ma'arifa shi ne lafazin jalala da ya zama ma'anarsa jam'i ke mutunan nemomin Allah gare ku yana da cikin nemomin Allah gare ku yanzu ja'atkum junudun lokacin da wata runduna ko ka ce rundunoni na kafare suka zo muku fa arsalna alaihim rihan sai muka aiko musu da wata irin iska guguwa mai tsanani wa junudan lam taraha da wata rundunar da ku ba ku ganta ba da ita ba shine mala'iku da Allah ya turo suka jefa tsoro a cikin zukatansu suka girgiza wato tafunan su ko madaukan su da suke wa kana Allah bima ta'maluna basira lalle ubangiji ya kasance mai gani dangane da abin da kuke ba in ja'ukum min fawqikum kutuna lokacin da suka zo muku ta saman ku wa min asfala minkum kuma suka zo muku ta kasa wa idh zaghat al-absar kutuna lokacin da idanu suka zallaye suka furfuto wa balagatil qulubul suka zukata har suka kawo wajen makogaro ku tuna wannan lokaci wa tazunnuna billahi zununa kuka waye gari kuna zace zace dangin zace zace ga ubangiji ku mummunai sun sakankance cewa lallai Allah zai taimake su kila ko a kusa ko a nesa amma matsalolin imani ko munafukan cikin kuwa har sun fara da to ko Allah ya saba alƙawarin da yake da cewa zai taimake mu a wannan lokaci mai bambanci أولئك هم يؤمنون الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب duk su ce daga madina da yadda aka ce su fita ɗauki makami abin da za iya ɗauka wanda bayan doki zai ɗauka sauran su bari ya zama ganima ga musulmai aka kore su aka fitattake su to wannan ya bukanta musu rai da kuma da ibn rabi sai da garzaya suka je suka samu kwarai kawo makka suka zuka suka ba su kuɗi cewa ya kamata ba a raba goron gayyata a gayyato dukkan waɗansu wanda ba su shiga musulunci ba dan a yi taron dangi mu haɗa ƙarfi mu je biyuwa musulunci da musulmai ta kas a suka suka mutanen maka mutanen makka kuma suka da ba sun sa wahala a bada sosai da sosai ba sa manta da wannan an zo ko an yi kare ne biri biri abin da wuce ke cewa wato an an yi gumurzu ba sa iya cewa ne sun ci nasara gaba ɗaya dan ba su tabbata gare su ba to yanzu ga wata dama sun samu na kowa zai tallafa musu dan haka sai kurishawa su can waɗannan yahudawa suka yi gangan su suka tuko can gurin banu ga tafa daga nan su ma suka taso dukkan kungiyoyin kafirai daga ko ina sai da suka taso to su ne azab din jami'i na his kungiyoyi suka yi taron dangi suna zuwa suka yi sansanin su a gabashin garin Madina suna shirin yaya sun kako cikin garin koya ya zai suna cikin irin wannan yanayi wato cewa ta ina za su shigo wa Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin taho wasu an riga an sanar da shi dan haka sai ya kira wasu abai cewa ya kamata a zo a yi wata kasuwar ganuwa a kewaye garin Madina da shawarar Salman al-Farisi tunda shi mutumin fata ne suna da dabarun yaki irin wanda babu a sahara cikin larabawa da haka sai kawo cewa su dabarun yakin su ne suka yi ramuka su za su yi gano sai da idan mahaya dawaki sun zo dawakin ba za su iya shiga wannan ramukan ba da haka sai mutane su koyi daga baya sai su samu kai hari da haka yi musu haka cikin wani kureza da suka warware alkawali cikin garin madina kenan wa idza zaqat al absar lokacin kowa idan sai yaza kai nan ba ka tabbatar za a koma gida kuma dan ga matar ka da kanka ko baka san halin da take ciki ba wa bana da qulubul hanajir kenan wa tazunnuna billahi zununa kowa da zaka san game da ubangiji yaya al'amarin da ta kaya ne musulmai ne da na amma ba da munafikai suna ganin aiki kenan da yau kuma an riga an kammala da su sai suka ce kai ba da kai taron jama'a wanda duk ya mutu ya bar dukiya dukiyarsa ta iyalinsa ce za mu raba musu wanda duk ya mutu ake bin baki to zo bajin na kai na shugabanci kenan shugabanci kenan duk wanda ya mutu ya bar dukiya ta iyalinsa ce wanda ya mutu ya bar baji ko ya bar yara kanana ba mai biya musu kudin makaranta annabi ce to a zo mu za mu biya masa shugaban da ba kenan haka gwamnati zai haka sai a mana lokacin gwamnati muna nan ba da mu gwamnati zai fara saboda haka ya ce da wajen ba saboda liman je ka amma duk abin da ya faru kar ka yi bai kai dai ka san da suke ciki ka zo ka faɗa kar ka yadda ka farar da wani abu sai ka bayan ka samu umarni zai faɗi cikin duhun dare annabi ya kamar da sallah ne kuma na tafi yace ga yunwa ga tsananin sanyi ga tsoro yace abu uku suka tafi da shi ina tafiya ina mace har yi da cikin tsikiyar ya ce ina zuwa sai ga Abu Sufyan an hura wuta suna jin wuta goma zama itace ya juya bayan sa yana takama yana jin wuta daga baya bayan haka yake kama ki hannu na inda na ga na zan tafi ba zan kuskure ba sai na kashe shi amma sai na kana annabi ya ce karka dauki mataki sai da umar ce sai na mai da baki na yadda yace to muna cikin wannan halin muna cikin wannan yanayin sai kawai iska ta taso mai tsanani to shi ne shine arsalna alaihim rihan kenan وجنود لم ترها لو تجد كان باطل إذكا تتناسو إذا لم الله يسنو ملائكو إذا بكا دا أكوا شو قبل يكوتا إن الرفنا سي ملائكا تبا تسمى تيجي بتا لكن يا ولا أكيد با أبنتي كوتا أكيد وبارتا كأن يسمى تيجي بتا abu su kan ce kai wannan ba ba lafiya ba mun ji bayan sai a dawa ma da iska aka halaka da su ya kamata mu tattara na mai namu da sai abu su kan ce ba da sai ya jama'a kowa da ke da wanda yake kusa da shi to ba zai ba ya san shi ne ba a cikin su amma nan da ba ba sai mana yake hannun wanda yake kusa da shi yake waye ne shi ne wani ke to da shi da kashi a ce musulmi ke ba sai da shi a koyi ba ki da shi ga yake ne da zaka yi da bai da bai sai mai yake wani yace ina kallon Abu Sufyan yace ya ku kuretawa ku kwashi na ku na ku gudu kuma su yi tar da shi da وإذ قالت طائفة kafirai suke cewa ya ahla yasriba ya ku mutanen madina domin yasri suna ne daga cikin sunayen madina ake kiranta da shi tun lokacin ba wai gidajen ai ba za su juya wa kafirai baya ba wa kana ahadullahi mas'ula alqawlin Allah ko abu ne da za a tambayi dan adam kai ba su haka ba su sun alqawlin suka wa Allah ba qul lan yanfa'akum al-firar kace da su lan yanfa'akum al-firar in farartum min al-maut aw al-qatl gudu ba zai amfana da ku komai ba in farartum min al-maut wai in kun gudu dan ku tsirewa mutuwa aw al-qatl ko dan ku tsirewa kisa wa idan in ma har kun gudu kun je gida la tumatta'una illa qalila ba za a daddana muku rayuwar ba wutan gida ta ce illa qalilan sai lokaci kankani rayuwar duniya kuma dai kadan ce قل من ذا الذي يحكمكم cewa waye isa ya ba ku tsaro daga azabar Allah ko daga hukubar Allah in arada bikum su'an idan Allah ya nufaci ku cewa wani mummunan abu zai same ku aw arada bikum rahama ko kuma waye zai kare ku daga nemar ubangiji idan Allah ya so ku da rahama din babu idan Allah ya so bawa da cutaswa ba wanda ya sai baiwa ba wannan kariya idan Allah ya so ka rahama ba wanda ya sai kange wannan abun ya hana ki zuwa gare ka ina nan da cewa Allahumma la mani lima ataita wa la mu'ti lima manaka wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddi ya ubangiji ba mai bayar da abin da ka hana ba mai hana abin da ka so ka baya wani ma'abocin girma girmansa baya amfani a wurinka sai in ya bi ka shine wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddi wani abocin matsayi matsayinsa baya amfani a wurinka sai in ya maka biyayya لن ينفع كل أو من يأتوكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله فاسد ولي وانتبع الله فوليا يجبنت لما ينسوا ولا نسير قوم تبس قد يعلم الله المعوقين idza fassara hakan ce a waka idan an so mubalaga da mubalaga ta wanda suke mutane Allah ya sune wanda suke dangin masu an kiran suke da su halon ku dawo ku zo mu zauna ga ta fara sanyi dan me za ku fita rana wala basa da ba sa zuwa yaki sai kan kadan daga cikin A jihar alayk za ka samu suna da tsananin kwaɗayi ga shi ma'ana idan kun je kun samo ganima suna sa rai fa idza jaa al-khawf idan tsoro ya zo suka ji za a kawo wa garin ku hari suka ji za a tafi jihadi gobe wani sai ka gansu yanzuruna ilayka suna kallon ka tadmuru idan idanunsu ba ta tsaya wuri guda da idan matsalaki ba ta tsaya wuri guda juyawa shi

ajihatan al alkhair dan sannan kwadayin alkhairin da kuka samu gari ma ku ba su an gane ku wato idan wata musiba ta same ku sai su kauce amma idan kun samu abin nan fa fatu min Allah qalu alam nakum ma'akum sai ai mana tare da ku suna son su samu wani abu kenan shine sai a sanar alkhair Allah ya ulai ka lam yu'minu irin waɗannan ba su yi imani ba imanin da ake bukata fa ahbata Allahu amalan da haka Allah ya rusa ayyukansu wa kan zalika ala Allah yasir koyi da nazar haka laqad kana lakum fi rasulillah kyakkyawan abin koyi ya kasance cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasana kenan abin koyi kyakkyawa liman kana yarjullah wal yawmal akhir ga wanda ya kasance yana kaunar gamuwa da Allah gobe kiyama yana kaunar rabauta a ranar karshe ita ce ranar lahira wa zakara Allah kathira kuma ya yarda zai ambaci Allah ambato mai yawa ina da dama da haka abin da muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wannan mu kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi mai tambayar farko na cewa wai mace tana da ciki na wata biyu kuma sai kuma ta gaji nan sai ta gaji gajini wannan hukuncin ya yake jini da mace za ta gani lokacin da take da juna biyu ba jinin al'ada ba ne ba da haka ba zai hana sallah ba ba zai hana azumi ba sai a je asibiti a tuntuɓi likita don a san wani irin jini ne don a san maganin sa domin da ka'ida da dalilai na shari'a suka nuna ba ba yadda za a yi mace mai juna biyu sai jinin al'ada wannan ne ma ta sa ubangiji ya bambance tsakanin iskar wanda take yin jini da iskar mai juna biyu idan mace aka sake ta tana yin jinin al'ada hukuncin ta shine za ta yi jini uku wani wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru waɗanda aka saki za su je su yi jinkiri na jini uku ko zarci uku to amma wadanda